إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي غبا da karatunmu a wannan littafi na sunan at-Tirmidhi na al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a nan masjidul Salafiyya unguwar Jugal garin jihar Borno Mu yi ka duka ashirin da takwas ko yau shi ne karatu na ashirin da tara muna daren litinin daren biyu ga watar mai ko watar mayu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya daren ashirin da biyar ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'iniya da talatin da bakwai a karatunmu na jiya karatu na 28 mun tsaya a babi na 424 hadisi na 604 yau insha Allah ta'ala karatunmu na 29 zai kasance babi na 425 hadisi na 605 haka za? na imamu turmus ce haddasa na muhammadu ibn bashar قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم أنه أسلم قيس بن عاصم يا مسلم muna cikin babin al-ittisal inda ma yuslimu rajul wa kaidan mutum zai ne musulunta idan mutum zai musulunta kirista zai musulunta ya batun wankarsa ba yahudi zai musulunta ya batun wankarsa ba majusi zai musulunta ya batun wankarsa to shi abu da babu zai tattauna mana Kai dan asim ya musulunta sai annabi ya umurce shi Ba amara wanda bai sai annabi ya umurce shi an ya yi yayi Ya yi wanka bima'in da ruwa wa sidirin da ganyen magariya sidru magariya ce tana daga cikin itatuwan da sunan da zo cikin alqur'ani Allah ya ambace sidru a qur'ani a matsayin anan duniya da kuma a matsayin a aljanna a matsayin anan duniya ya zo a suratul saba'i fa a'radu fa arsalna alaihim wa badallahum bi jannatayhim jannatayn zawata, أكل khamdin wa aslin goruba kenan wa shay'in min sidrin qalil hasidal magariya Allah ya ambaci magarya a matsayin da itace da take aljanna a suratu al-waqi'a an gane ko wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud sidr ina ba ta gane don ba mu maka ce to ya aka samo shi aljanna yana da kaya sai an Allah da ya tafi sidirin bai shiru ba bishiyar madariya ce mahdudin mara kaya duk inda kaya zai fito sai wani abu mai daɗi shi kuma bishiyar madariya na Allah ya sake maimaita shi a cikin alkur'ani da yake cewa a cikin suratul najmi inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidra ma yaghsha to dai a takaice a kai dan asim yayin da ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce sa yi wanka amma abu na farko ruwa abu na biyu ganyen magariya a قال وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه اباب ان سامع حديث مكه daga ابي هريره a wannan hadisin dalili ne da ya shar'anta wanka wanda zai musulunta wannan shine maganar wasu ma'abuta ilimi sai dai akan matsayin wankar ma'abuta ilimi sun kasu gida biyu wasu suna ganin idan mutum zai musulunta wanka don musuluntar wajibi ne ina fatan gane yayin da mafi yawansu kuma sai suka ce a'a wanda zai musulunta wankar ka ta musulunta wanka ta wanka ne ina fatan gane sana wai ta abadin akwai hadisu abi huraira na abu huraira ko da ibn hajar ya kawo cikin bulu hadisin Imam Ahmad ya ka cikin musnad akwai wani ana cewa da sumama da dan musali an gane ko dan ta addane kafiri a lokacin sai ya rika tasowa daga Makka sai shigo Madina cikin dare shi sai ya samu wani sahabi haka da ake ji sai ya buge shi haka yake sai annabi ya sa a yi bincike to rannan an bi tabu sai aka ga kashin doki sai aka ɗauki kashin dokin aka baiwa waɗanda suke da ƙwarewa a sanin a ilimin likitancin dabbobi da suka gano wannan dokin bincike ya nuna yana cin abin da na mutane na maka ya gano daga maka. yake zo aka yi kofar rago aka kama kuma ma dan usal aka ɗaure su a jikin fila a masallaci yana kafin imam bukhari da wannan hadisin ya ga hujja akan halaccin kafiri ya shiga masallaci a kwayar za a masallaci da ya taɓa a cikin fila to shi ne kenan shi tsumama dan usal da annabi ya zo ya aje shi a gaba ya ce me kake tsammanin zan maka ya ce in ka kashe ni ka kashe mai jini wanda ya cancanci a kashe shi wanda ya ke zuke in ka ya ce mun da ma san ka da kuwa sai annabi ya ce ka tafi na maka kuwa. to shi ne kenan sai ya tafi ya gaba a biyo shi ba sai daga baya da ya kai addinin musulunci akwai rahama sai ya zo ya musulunta ina ba ta gane to ruwayar imam ahmad lokaci da ya musulunta annabi ya ce iz abu bihi ila haidi bani fulani ku tafi da shi zagayayyen gonar kabilar suwari fa muruhu an yattasila ko mu ce yayi me ya wanka ka wai da suka ce wajibi ne kaga na annabi ce ku umurce shi yayi wanka duk da wannan shi na to ma ma akwai ruwaya da yazo babu maganar wanko an mutum sai wanka amma idan muka dauki hadisi da muka karanta yanzu annabi fa amara yau mutum kaga umar ya zo ayyuka sura bima'i musulmi قال أبو عيسى هذا حديث عظم لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يتصل wa yaktila tiya ma ilimi suna so idan mutum ya musulunta an suna sula yi wanka wa suna tiya kuma ya wanke mai tafarsa ina fata an gane to kun ji dai bayanai sun fara zuwa akan hukuncin yin wanka bayan an musulunta an gane ko to anan imamul khattabi yace idan mutum zai musulunta kuna ji ya yi wanka mafi yawan ma'abuta ilimin sun ce ba wajibi mustahabbi ina fata an gane da ya musulunta bai yi wanka ba ya yi sai dai in kai kana gani ya yi wanka kafin ka bani musulunci to ka bani musulunci kafin ya yi ya wanka sai da mutum yana buƙatar ya musulunta gaskiya ba musulunta za ka ya je wanka ya musulunta ba wani aljani ya marke shi ya mutu bai cika karɓar bai karɓar shahada ba kaga ka ba su musulunci a wasu na ganin wajibi wasu suna ganin ba wajibi ba amma mafi yawan na duniya suna ganin musahabi ne wanka imamu shafi ya ce idan kafiri ya musulunta mustahabi ne ya wanka in bai yi wanka ba kuma bai da janaba a lokacin ya isar masa kawai ya yi alwala shi ne kira sai imamu shafi da ranar da ya musulunta janaba ya kama shi yana ba ta gane yana kama shi kawai sai zo wajen musulunta to sai wanka amma janaba bai kama shi ba mustahabi ne wanka bai wanka ba yana iya alwala shi da sallah in ji waye Imam ash-shafi imamu ahmad ibn hanbal da abu thawr suka ce al-ittisal idza aslama qawlan zahiran qawlan bi zahir al-hadith suka ce gaskiya in ji imam ibn hanbal imam al-sunna wa da abu suka ce gaskiya yi ka, in ya musulunta magana ne ya zo a kalo kalo a hadisi a zahiri a hadisi suka ce to ai lokacin da bai musulunta ba baya rabuwa da najasar shirka a lokacin da yake kafir dan ba mamaki lokacin da yake kafir ya yi jima'i a matsayinsa na yana da aure ya yi ta kusantar ta ga babu wata ba a su ko kuma in ba shi da mace mai wa ya yi lalata ya yi fasikanci ta ba su da wanka in ma bai yi na biyu ba mai wa ya yi mafarki ina ba ta gane wanda mani ya fito masa ba ya kama shi to kun ga yin wankarsa ya dace domin wankar janaba farilla ne an gane ko wankar kaza farilla ne don haka ko da a jahiliyar ya yi ta wanka ya yi ta wanka wankan cancan bai isar masa ba saboda haka alal akalli ya yi wannan wanka din na shiga musulunci don ɗauke waɗannan kazanta gaba ɗaya to kaga in an ɗauki maganar sai ya zanto a mazhabinsa in yaro ne bai balaga ba ya musulunta wannan wankar baya ko ya balaga amma bai taba mafarki ba bai taba kusantar iyali mace ba to kaga wannan wankan mace mace ce ko ba ta taba haila ba ta ta wankar ba wani wani magana imamu Ahmad imam Malik kuma yana ganin ayyukan silal kafir da za a sunan kawai in kafiri zai musulunta ya yi mai ya wanka wannan shirin magan imamu wani waɗanda suka ce wanka din nan mustahabbi ne jama'a wannan waɗanda suke ganin mustahabbi ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba duk wanda ya zo musulunta a annabi yake ce masa yawa da yawa mutum da zai musulunta annabi zai masa wannan yawa ina ba ta gani gane wasu eh, suka ce da eh, wasu annabi zai ce yayi mutum eh, ya zo musulunta annabi zai ce kai wanka wani annabi zai ce kai wanka ba suka ce da wajibi ne da duk wanda ya zo musulunta ne annabi ba zai ware ba kowa sai annabi ya ce masa yi me yayi wanka sallallahu alaihi wasallam an gane ko ah, na wasu suka ce musa'abi ne suka ce ai ko da janaba ya kama shi a jahiliya a lokacin da ke kafiri da ya musulunta musuluncin su ya yi dilifi suna alamai ta al'islamu ya jubbu ma qablahu musulunci yana shafe duk abubuwan da aka yi kafin shi na laifi alƙazi a shauka ne ce a zahiri akwai wajibci domin wasu ɗin mun ga ya zo da umurni sannan kuma wasu don ba ce su yi wankar ba mai iya yiwa ba zai kore wajibin ba ana zai kamar dama sun san wankar wajibi ne ko ma su riga sun yi shi yasa ba a nanata musu su yi kamar bayani da yake suna son musabi ne ga mutum iya musulunta ya yi wanka kuma ya wanke tufafinsa kaya kawo ne ya wanke tufafinsa to me yasa aka ce ya wanke tufafinsa to wani zaka lokaci da baya musulunci fitsari suke yi ba sa tsarki ina ba ta gane sai ga fitsari yana iya diga a cikin tufafin wani a tsaye ma zai fitsari rabi a wando rabi ya tafi ka kuma kaga tun da haka ne to kaga ya dace ya wanke mai duk kayansa sai dai tun a jahiliya tun kafin mutum da yana tsaye in mace ce ta ta kan yi haila to kaga idan mutum ya musulunta sai ya wanke kayayyakinsa ah, suka ce in yana da gashin kafirci ma sai ya aske in ba shi da kaciya sai ya kaciya domin yahudu da nasara galibi ba sa kaciya an gane ko shi yasa ah, ko kaga wasu suna yi amma ba duka ba shi za ka za ku yi ku zauna da su ba taba ji ayyukan masu kaciya ba ana samun wasu wayan da zaman su tare da musulmai suna kaciya amma da yawan su ba su kaciya da abu ne ba budu ake a da ba da an gane yawwa don a ruwaya da imamu abu wadda ya fitar a suna da wadda hadisi na ɗari uku da hamsin da shida hadisin otaimi dan kulai daga babansa da kakansa ya zo wajen annabi sai ce ya manzo Allah na musulunta sai annabi ce alki an ka sha'ar al-kufr ka zubar da gashin kafirci na kanka kenan wani yana nuna kenan duk wanda musulunta ya aske kansa shi da abin da za ka yi ka yi tambaya a nan a wata ruwa annabi ce ka zubar da gashin kafircin da yake kanka kuma ka yi kaciya to a nan duk da wani ruwa ya za'ifi ne amma malamai suka ce abu da ake nufi da gashin kafirci su kafirai suna da wani alaman da suke kowa akwai irin aski da irin gashin da yake bari su ne yan kalif kaza na kafirai ina ta an gane kowane garin kaje da yadda kafiran suke wannan suke aje wannan gashin shi kamar mutanen hindu india da misra eh, idan akwai bangaren da suke barin gashin sa dogo a kansu ba su aske to shi da kenan sai annabi ce ya aske irin wannan gashin to jama'a da an tattauna idan mutum ya zo musulunta batu ya yi wanka to wanka yinsa da shi ya fi don tuna mun ga yana kai kawo ne tsakanin wajibi da mustahabi yin wajibi ne akwai lada in mustahabi ma akwai me <laughs> akwai lada ta ba ce bidi a bace musamman sai mu karfafe da in baligi ne zai yi wanka ina fata an gane sai dai dan bai yi wanka ba to kaga wannan ana iya cewa ba da matan tana akwai sabani akan wajibcin wanka da ina fata an gane wannan babun ma zukira min at-tasmiyati inda dukhul al-khala abinda aka ambata na bismillah yayin da mutum zai shiga ina ban daki imam al-bukhari يتحدثنا محمد امام Muhammad يتحدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة إذا أبي جحيفة آه sunansa wahab ibn abdullahi sawa'i ya fi shahara ne da alkunyarsa na abu juhaifa amma sunansa wahab yadda abu huraira ya fi shahara da alkunyarsa ta abu huraira da da sunansa abdurrahman shi wahab kuma ana masa lakabe da wahabul khairi wahabul khairi kyauta alkhairi sahabi ne sananne ya sai na ali kuma yana cikin sahabbai masu ƙananan shekaru don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai balaga ba to haifa annabi ya rasu bai balaga ba amma kuma duk da annabi ya rasu bai balaga ba zai iya rawaito mana hadisi domin wasu suna ganin idan yaro ya zama bayyana zai iya bambanta jaki da doki eh? Eh. wani ba kai tsaye yaro ta daga nasa daga ali idan ya kai mumayyiz ya raba tsakanin jaki da doki to yana iya ɗaukan hadisi sai dai a rawaito daga wurin sa sai ya balaga an ali bin abi talib anna rasulullahi ta'ala manzo Allah ce satru ma baina a'yunil jinni sutura da yake tsakanin idon aljanu wa aurati bani adam da al'auran yan adam idza dakhala ahaduhum al-khala idan ɗayan su shiga ban daki an ya kola bismillah ya ce bismillah قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا وجه hadisi dai magana mafi karfi ya inganta ibn majah ya kawo da imam bazzar wato wannan hadisi yana nuna idan mutum ya shiga ban daki aljanu na ganin duburarsa na ganin tsiraicinsa ina mata an gane to amma in yana son ya kare kada su ga tsiraicin nasa to hadisi annabi ya ce ya ce bismillah an gane ko bismillah kawai na cewa bismillah aljanin zai ga gangan jikinsa haka zai ga kansa zai ga kirkinsa amma ba zai game ba tsiraicinsa duk abin da tsiraici ne daga cibi zuwa gwiwa nan ba zai gani ya riga ya masa rufe ido to sai dai yaushe ake faɗin bismillah wasu malamai suka ce lokacin da za a shiga kenan daidansa sai ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith an gane ko wasu kuma suka ce kana iya cewa Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith kafin ka ce bismillah ko wanne kai yayi ko kai bismillah kafin addu'ar shiga ko kuma kai addu'ar kafin kai bismillah ba mamaki wani ta a lalle lalle ne a fara da bismillah ba lalle lalle ba don ba mamaki ta ai kowane sura sai an fara da bismillah sai a ce masa ai shi ma bismillah yana da yayin shi yayin shi na a'udhu billahi yanzu ka za ka fara karatu me za ka ce a'udhu billahi shi shaitani rajim kafin ne bismillahir rahmanir to shiga ban ɗakin ba addu'ar ba a'udhu bane Allahumma a'udu bi bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ka faran daga aljanu maza da mata kaga su ma daidai yake da a'udhu billahi minash shaitani ne sai bismillah biyo baya kaga in ka ya kama ka yi laifi ba tunda a'udu ya ce ne matsari, ana iya gabatar da ita akan basmala Sai eh, washe ya magana ibn hajar eh, da ya fara da bismillah kafin eh, aduwar yayi da ya fara da aduwar kafin bismillah yayi amma abin suna tafi bayyanawa ya kawo bismillah bayan a auziya to sai kuma abin da ya rage shin bismillah na za ka iya yin ta complete ka ce bismillahirrahmanirrahim Ah, imam shafi'i ce ba zai kara da ar-rahmanir rahim ba an gane ko bismillah kawai zai tsaya a kanta imam manawi ce da zarar mutum ya yi bismillah na ya ado shiga ban daki to ya riga ya sanya wata abu mai shafewa ba tsirancin sa da aljani zai kai saboda haka mu kwaɗaitu da yin wannan don illar shaidan ya ga tsirancin zai rika dariyarka zai iya wasa ma da ita kai kana ta zubar da bayan gida shi yana yana taba da hannunsa yana ta dariya <laughs> yana ta dariya Sana zai iya maka kambon baka don yadda dan adam yake yi wa dan adam dan uwansa kambon baka aljani yana yi wa dan adam kambon baka ka karanta littafin as-salim al-battar na wahid salam bali da manzo Allah ya zai ya ga Jafar da wani bakin digo a cikin fatar su yadda wani ya gani zai ce ta wajen Allah bai san wajen shi din bane da na bai ta aji ayi wa wannan yaran ruqiya aljani ya musu kambun ba ina ta an gane bala adam kana daga bismillah cewa mutum ya musulunta ya aske kansa kana cewa har mata ba wai an ce aske kansa ba wato su a lokacin wai akwai irin gashin da suke tarawa na kafirai ko wani gashi a tara don gunki ko kuma mutum zai iya cewa misali shi kansa zai rika aske bangare kaza gashi bangare kaza kuma zai bar sa ta girma don da wannan suke gane junan su su kafirai to shi da in yana cikin masu ajiye gashi da irin wannan suna yana ajiye wani punk ne wani menene da ake yi to ne za a amma in ba irin wannan ba sai dai kawai ma ce ta je gashi ya ci gaba da zama da ita duk da kuma idan mutum yana da gashi kai ya taje kullum ya taje da safe ya taje da yamma ya taje wannan bid'a ce ta cikin ah, abuna silsilatu sahiha manzo Allah na ha ani tarajul illa ghibban imamu at-Tirmidhi ya ka cikin shama'il Muhammadiyya annabi ya hana mutum ya riga taje kansa kullum sai jifa ji an gane kuma amma gemu zai riga iya taje su aka kai alam boma mai gaji haka ne to to kaji karin bayani daga malam buba kaga aljanu da suke shiga ban daki suke cikin ban daki sun fi fitina don kaji suna iya firewa kama kuma gaskiya ne haka yana faruwa yadda ya faɗa za ka za a zo rukiya an gana da aljanin ana zuwa sai ya fire ya gudu ya bar ku ta karatun qur'ani ko in uttum udna in kun gama sai da saboda haka shi yasa ko da cikin sunan battar ya faɗa da yawa wanda suke ɗiban aljanu don a shiga ban wani ma za ka aiki gaban ɗakin babu addu'a madadin addu'a ma an shiga ana tawaza ana tattar man dudu dole duduwar aljanna shiga cikin shi Allah tsare babun ma zikira min sima'i hadhihi al-umma abinda aka ambata daga siffofin wannan al'umma yawmul qiyamati a ranar kiyama min asari sujud daga gurbin sujada wa tuhuru wa tuhur da tsarki حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكر الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال قال صفوان ابن عمرو أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بصر عن النبي قال أمتي يوم القيامة غر الأمة ترى القيامة سنة حسكن كوشي muhajjaluna suna da hasken hannaye min alwudu idan alwala saboda haka ranar kiyama in kana alwala mai kyau ko namiji ko mace kake za ka zo ranar kiyama goshin ka yana haske yana yalki kamar wani bangare na wata hannayenka suna yi shi sa abu hurera wata hadisi ya ce in kana so ma kana iya tsawaita hasken ya sa abu hurera ya zo wanke hannu zuwa madadin ya sa gwiwar hannu sai ya zo damme hammata damme ya zo wanke kafa sai sama da shi zuwa korensa babun ma yi sa'abu min at-tayammum fi tuhur abin da aka fi so game da damantawa a حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعطاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رسول الله كان يحب التيمم في ظهوره إذا تطهر النبي أنا صام دائما تا تركين إن زي تركي menene tsarki kaga alwala tsarki ne in ka idan da alwala kana ta Allahu ja'alni minat tawabin wa ja'alni to idan annabi game da tsarki ya zo alwala yana wanke hannu zuwa gwiwar hannu ko hannu zuwa zira'in hannu zuwa abin da makaini sai ya yi na dama kafin hagu wanke kafa sai ya wanke na dama kafin hagu shafan kunne sai ya su duka biyu lokaci ɗaya ko ya fara in zai ɗaɗɗaya ne sai fara da na dama kafin hagu ka wani ya shiga tsarki haka dan kaga idan mutum ya zo wanka na tsarki ka musu abin ne gabatar da dama kafin hagu an wa fi tarajuli haka taje kan annabi ya zo taje kansa sallallahu alaihi wasallam yana taje gefe dama kafin hagu ko kai ma za ka taje gemunka ko sajen kafara da gefen dama kafin mai kafin hagu mace za ta warware kitsanta in kina son sunna da musulunci ki taje gefen dama kafin gefen hagu in kin zo warware kitso ki warware gefen dama kafin gefen hagu dan zo miki kitso a kitsa miki gefen dama kafin hagu daman ki ba daman ne miki ba to da duk lokacin da wata za ta miki kitso in tana bayan kina zaune to daman ki shine damanta hagun ki shine hagunta amma in kuna kallon juna fa me miki kizo? daman da shine hagunki to ko da za ta miki kitson tana feshin ɗinki to ta fara miki da daman ki. kafin hagu in me kan farce ya zo yanke maka ba shi daman kai fara yanke maka ina fata an gane manzo Allah wajen kaje kai yana gabatar da dama ka hagu wa finti alihi da cikin sata kalmin sai ya sa kafar dama kafin abu idan ta'ala in zai sa takalmi saboda haka in ka zo fa takalmi ka sa dama kafin hagu sai dai shi takalmi in ka zo cirewa ka cire hagu kafin dama yadda tufafin ka ta sawa hannun riga an kafar wando ka sa dama kafin hagu an zo kwabewa kuma a cire hagu kafin dama dama ne farkon sawa kuma ƙarshen cirewa babun kadiri ma zo min al-ma'i wudu gwargwadon adadin ruwan da zai isar a alwala حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن جبير عن انس مالك ان رسول الله قال من زعل يجزئ في الوضوء ينا اثروا الولاء biyu na ruwa akwai ridl a kudi akwai a kudi an ce ridl a kuɗi wasu ukiya ne sun kai sha biyu wasu wasu Eh, dirhami arba'in to amma kuma a bangaren abu nan wani nau'i ne na kwano da ake aure shi wanda za mu karanta bayanin ba a gaba kaɗan insha Allah a babin zakka na gaba ƙala abu isa hada hadisun gharibun la na rufe illa min hadis sharik ala hadal lafzi wa rawa shuba an Abdullamin bin abdullah bin jubair an anas mali anna nabiyya kana yatawadda bil makkuki annabi yana alwala da mudu mutun nabi wa yatasulu bi khamsatin makaki yana wanka ko da mutun nabi biyar mudu biyar ba wannan mun karanta ba da lafazin yatasulu yatawazza bil mudu wa yatasulu bis sa'i ila khamsati amdad yana alwala da mutun nabi da ya wankan tsarki da sa'i da sa'i da mutun nabi kaga su zan biyar manzo Allah ruwan da yake yawan alwala da shi shi da mutun nabi mafi karancin ruwan da ya alwala da shi shine biyu bisa uku mutum na biyu ce na biyu bi sulu sai mutum ba da alai dulu kufirai karaban mutum na biyu biyu bisa uku shine annabi alwala da shi mafi karancin ruwa saboda haka wannan yana mayar da martani ga wata maganar wasu malaman fikihu da suke cewa wa qillatul ma'i bila haddin me ma'anar sa eh mala yakub wa qillatul ma'i bila haddin na zo alwala to yi mana bayani menene ba tare da iyakar ba a me a yawa ko a kankan yawwa kage yace kankan ruwan zazo alwala bila hadi ba iyakar ce maka ko kwatan kotu ne ko murfin kwankwala ne ga wannan bai kai cewa bila haddin akwai haddi menene haddin annabi ya yi alwala da sulu sai mutin akwai ruwa da ya nuna ya alwala da kulubun mujin amma bai inganta ba mafi karancin ruwa ko da ibnu hajar abu lokul maram ya ka mafi karancin ruwan da annabi alwala da shi mujin nabi araba uku biyu bisa uku saboda haka latul ma'i yayi amma bi hajjin ba wai bila hajjin ba akwai iyakar cewa ga ga wani iya za ga haka karshen da zai tibi dan guntun ruwan da zai shafa shi kamar mai ina ta an gane saboda haka akwai iyakar cewa a kankanta وروي عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبري عن انس ان النبي كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع كذا يا كاو وهذا اصح من حديث الشريف وانا ابي حديث الشريف ان كان بينا الولاد مود النبي انا وانكا الصاع باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع باب ابن اكا امتا game da nadhi yayyafarwawa baulil gulam fitsarin yaro arrabi wanda yake shan mai nono yaron da yake shan nono a yayyafa ruwa mu yi bayani ga baya ko mu yi bayani mai fadi a kai ko tsakanin jariri da jaririya na masha Allah idan ka duba malamai sun wasu maganganu Dan ya fara fita daga kai don yanzu muna babin mai sallar idi yanzu ya buge ya shiga alwala alwala yanzu ya fara shiga mas'ala ta farki ya fara shiga mas'ala ta tsarki kun gane ko shi ya sa ma baraka fori yace yanzu kaga ba ma su kira fi na da baulin gula kaga yanzu za maka bayanin fitsarin yaro za maka magana tsarki babu ma su kira fi masjid nabi ba da nuzulin idan alhali babin sallar didi sai aka ce to ko me yasa malamin nan ya kawo wayannan hadisa wannan babin shin ka fori yace mu ma wallahi ba mu san me yasa ba ina ba ta gane manzo Allah ce yunzahu bawlul gulam za ya yi faruwa daga fitsarin jariri da mace wa yusallu bawlul jari a wanke fitsari ya mace idan jariri na mace bai fara cin abinci ba nono yake sha sai ya fitsari sai ta yi faruwa sama sama shi kenan in jariri ya kama ce ita ko da ba ta fara cin abinci ba sai yi fitsari sai an wanke amma amma in sun fara cin tuwo fitsarin su duk ɗaya ne za a wanke qala kaza da wa hada ma la nan wannan annabi ba su fara cin abinci ba bai da tsayi ma amma in fara cin abinci ko su laje mai za wanke gaba daya amma duka mai bayani me sa aka bambanta fitsarin jariri da jaririya na daga cikin dalilan da ya sa aka bambanta mun ambata a baya a zafin cikin jariri namiji ya fi zafin jaririn ya mace nonon da jariri yake sha kuma akwai maiko a ciki in namiji ne zafin cikinsa zai tafasa maikon ya kona maikon sai ya tsarin ruwa zalla ya yi ruwa ya yi jariri ya ta mace kuma zafin cikinta bai sai ya tafasa maikon ya um, nonon ya kona maikon ba shi zan ta sai an wanke ko kuma ka ce shi namiji an yi mu ne da kasa baban mu annabi adam da kasa shi zai kai ya ruwa ya yi mace kuma an yi ta da kashin hanzar gari to kashi yana buƙatar wanki ina fata an gane da wasu dalilai da muka kawo masu tari yawa kwarai da gaske babu ma zikira fi masjid nabi babu abin aka ambata game da shafan annabi ba da nuzulil ma'ida bayan ayar ma'ida ta sauka kaga ya ka hadisan da ba nan ne muhallin ba haddathana qutayba ba a masu inganta haddathana khalid bin ziyad an muqatil bin hayyan an shar bin hausham qala ra'aytu jarir bin abdullah naga masala qufayal Alwala. ya shafa akan kofinsa qala fa qultu lahu fi zalika sai nace ya kai shafi hufi fa qala sai ta ra'aytu an-nabiyya tawadda'a fa masala khufayhi fa qultu a qabla al-ma'ida am ba'da al-ma'ida qala ma aslamtu illa ba'da al-ma'ida wannan mu yi bayanin su ba malaya ko yawwa حدثنا محمد ابن عمي الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن عيان عن شهر ابن حوشب باب في الرخصة للجنب بعد أي رخصة جمع جنبه كدوبا فا أبابي صلى الله عليه وسلم أشياء صاحبة ممكن يا كابابي حديثي أكن تركي amma ba a san dalilin sa na kawo a nan eh har ma shi shan mubarak bore ta amma kana iya zuwa kai kai nazari dai amma shi bai gano dalili ba shi shan mubarak bore amma kana iya nazari kai ka gano wani dalili babu fi ruksati lil junubi fil akli wan nawmi idza tawadda babu rahusa ga mai janaba eh yana iya ci yana iya sha barci in yi alwala wai mai janaba kamar kenan ba yarda yana da janaba ya ci abinci ko ya barci ba amma an zo ai masa rahusa zai iya cin abinci da janaba cikinsa ko zai iya barci amma da sharadin iza ta wafa idan yayi idan yayi alwala حدثنا عن قال حدثنا قبيس احمد بن سلمة عن عطاء الخراساني أن يحيى بن يعمر أنا أمر أن النبي رخص للجنب النبي هي رخصة جميع جنبه إذا أراد yana so. an ya akula aw ya shiraba aw ya nam ya ci ko ya sha ko ya yi barci an ya tawadda ya yi mai ya yi alwala to ina ma mu ce wanke hannu ne yake nufi sai ce wudu a kolin sala irin alwalan sallah ce kaga mai janaba ba a yarda ya ci abinci ba ba a yarda ya kwanta barci ba sai ya yi mai sai ya yi alwala ala kun yi za hada hadisin hasan sahih to da farko wannan hadisin da'ifi wanda yake mai janaba ba zai ci abinci ba ba zai yi barci ba sai ya yi alwala hadisin nan da'ifi to amma malamai sun tattauna wasu suka ce to je ma hadisin ya karbu wannan hadisin yana nuna dacewar in kana da janaba in za ka ci abinci ko za ka sha ruwa ko za ka yi barci ka yi wanka eh, ka yi mai ka yi alwala dama asali ka yi wanka ne in baka samu dama wanka ba sai ka yi mai sai ka yi alwala kenan kamar yana nuna in baka yi alwala ba bai halatta ka cika sha ko ka yi barci ba in kana da janaba to waɗannan maganganu imamu nawa ya tattauna a kansu wasu malamai ko suka ce idan mutum yana so ya ci abinci ko ya sha ruwa malamai sun ittifaki rashin wajibcin alwala ya yi alwala kafin ya ci ko ya sha ko ya barci din mustahabbi ne ba wajibi ba wannan shi da magana da ya ci karfi shi da magana yawancin malaman duniya ibn sayyid an-nas ya faɗa cikin sharh turmuzi daga ibn umar ibn umar yace wajibi ne amma wanda yake so ya barci yana da janaba yan zahiriya da ibn abib a malikiya su ba sun ce wajibi ne amma yawanci malaman duniya sun ce ba wajibi ba an gane ko sun ce ba wajibi to jama'a wanka din nan eh, ka yi alwala kafin ka kwanta kana da janaba da ire-ire haka din magana mafi inganci ba wajibi ba ne eh, musabi ne ina zuwa a nan jamhurul ulama yawanci malaman duniya sun ce musahabi ne ba wajibi ba wayanda suka ce wajibi ne sun kafa hujja da hadisi Umar dan Khattab ya ambata wa annabi cewa janaba yana kama shi da daddare sai manzo Allah ya ce da shi tawadda kayi alwala wasil zakaraka ka wanke ka, kuma nan sana kai barci bukhari da muslim su wani da suka ce ba wajibi ba sun gama hujja da hadisin ibnu abbas manzo Allah ya ce inna ma umirtu bil wudu'i idza qum inna ma umirtu bil wudu'i idza ila salah an umarce ka ne ba lalle lalle dole ka yi alwala ne sai in zaka ka tashi ka yi ne ka sallah ashabu suna surwato da hadisin Aisha Sai ce kana rasulullahi ya namu wa junubun wala ya masu ma annabi yana iya barci da janaba ba tare da ya taɓa ruwa ba duk da wannan akwai matsala akan ingancin hadisi saboda haka eh, babu yadda za a yi abu ya zama wajibi in akwai sabani malamai a kai ina fata an gane to haka sai a hada dalilan nan guda biyu hadisin da annabi ya ce Umar ya yi tsarki kafin ya kwanta ya yi tsarki alwala din yana nuna musahabi ne ya wanka an gane ko hadisan da suke cewa kar a yi eh, mutum zai iya wanka eh, barci ba tare da ya yi wanka ko ya yi alwala ba in yana da janaba wanda rado da bai yi laifi saboda haka magana mafi inganci babu laifi mutum zai iya wanka barci da janaba ina ji nasiruddin albani ya tattauna wannan matsalar matsalar da faɗi a littafin sa adabu eh, akwai hadisin da manzo Allah ya ce mutum uku mala'iku ba sa kusantar inda suke na rahama akwai jifatul kafir gawan kafiri akwai almutalaqaqu bil qalub namijin da ya shafa misali turaren umra da mata sannan kuma akwai mai janaba sai yayi alwala to amma alwalar musahabi kada kuma ba a so mutum ya zanto a rayuwarsa yana sakacin zama ma da janaba ko da na mai ka gama babun ma zikira fi fadl salah abin aka ambato game da falalar sallah حدثنا عبد الله بن ابي زياد القدواني الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا غالب ابو بشر عن ايوب بن عائد الدائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب daga طارق بن شهاب طارق ابن شهاب الاحمصي mutumin kufa ne yana cikin wanda ake kira abuna mukhdarif me mukhdarif ko mukhdaran mukhdarif sahabi ba shi ne wanda ya rubuta annabi ya yi mana kaza tabi'i shi ne wanda ya zama bi. to mukhdarif shi ne wanda ya ga annabi amma bai ji komai a bakin annabi ya ga annabi amma bai ji komai a bakin annabi to ƙarin shan mukhdarif ibn ma'in ya adilantar da shi an gane ko to shi katin da ya gane bai ji da gare shi ba amma ya sa mana ko an ka abin ujra ya ji hadisin da ka abin ujra qala li rasulullah ka abin ujra ce annabi ya ce da ni u'izuka billahi ya ka'ab zan me zai maka aduwar neman tsari ya ka'ab bin ujra dan ujra min umara'in daga wasu shugabanni daga wasu sarakuna da za zo a yi Ya na min ba, ina roƙa Allah ya tsare ka da wasu sarakunan da za a yi bayana annabi ke ga ka dan ujira su ya sarakunan suke wasu miyagun sarakuna ne abuwa ba abwabahum wanda ya lullube kofar su kullum yana kofar gidan yana zuwa fada fa saddaqahum fi kadibi ya gaskanta su akan karairayin su wa a'anahum ala zulmi ya taimake su akan zalincin su ne minni wala ba ya tare da ni inji annabi ba na tare da shi wala yaridu alayya alhawd ba zai zo wajen tafki na ba balle sha ruwa alkautar wannan kenan sai ya ci gaba da cewa wa man gashi abuwa wanda ko ya lazanci su. an gane ko amma zuwa ne na alkhairi ba na ɓata wani ko kwaɗayi ba aw lam yaksha Eh, ko kuma bai je kofar ba eh, ya je ko bai je ba amma ko da ya jin walan yusaddiqu bai gaskanta su ba fi kaza bai in sun yi ƙarya ka ga wani sai ya je wurin manyan nan in sun yi ƙarya sai ce sai ta haka alaji haka yalla bai haka gundi sai manzo Allah ce sai bai gaskanta ƙaryar ba ba ce ka ce ƙarya ba in zaka shiga wani hali amma kar ka ce gaskiya ne kai shiru walam yanhum ala zulmihim bai taimake su akan zaluncin su ba min ne wa alamin yana tare da ni ina tare da shi wa sayaridu alayya alhawd zai zo tare da ni akan tafkin alkawsar ya ka'ab bin ujra ya ka'ab bin ujra as-salatu burhanu sadaka sallah garkuwa ce wa sawmu junnatun azmi kariya ce hasinatu mai bada kariya wa sadaqatu sadaqa tunfi'ul khati'a tana tana mai bice zunubi kama yudfi'ul ma'un nar kama yadda ruwa yake bice wuta sadaka tana kashe zunubi kamar yadda ruwa take kashe ma'ana duk lokacin da mutum ya sadaka kamar yana kashe wutan da zai ci gobe kiyama sadaka yana kawo inuwa suna hadisi ce kullum ri'in fi zilli sadaqati hatta yusalla bayna nas kowa yana inuwar sadakar sa a ranar kiyama har zuwa lokacin da zai to anan manzo Allah yake cewa ah, sadaka tana kashe zunubi yadda ruwa yake kashe wuta ya ka abin ujra annabi ce ya ka dan ujra innahu la yarbu lahamun nabata min sautin la yarbu ba zai karu ba lahamun nama nabata min sautin wanda ya tsara daga haramun mutum ya ci haramta wani tsoka ya tsira a jikinsa illa kanatin nar aula bi face wuta shi ya dace ya ci wannan tsoka an gane ku قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرف إلا من حديث عبيد الله بن موسى وأيوب بن آئذ يضعف ويقال كان يرى رأي يرجع ينادى رأي مرجئة وسألت محمد أن هذا الحديث فلم يعرف إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا Hadisu dai dari biyu amma yaƙi ɗan ta. Babu Minhu babi ne daga babin da ya gabata. Hadassara Musa bin Abdulrahman al-Kufi. Wani Hadassara Zaidu bin Luwaidu. Ali da aka fara namu Awiya Bansalini. Wani Hadassar bin Amir. Ali da Saminu da Aba Umar mai ya kulu. Saminu da Rasulallah Yahudau biye hajjacin wa daɗi. Na ji annabi yana haɗu a hajjansa na Ga abinda ku ɗaukar ekonsa. اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم يا إروانكم annabi ce ittaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin wanda za ku mutu ku hadu da shi wa sallu khamsakum ku yi sallolin ku biyar nan azalla asar magriba isha su ku kiyaye shi wasu mun sha'arakun ku yi azumi a watar ku azumin ramadan wa addu zakata amwalikum ku ba da zakar dukiyoyi wa atiu za amrikum ku yi da'a wa jagororin ku wa shugabannin ku banda tawaye tadkhulu jannata rabbikum ku shiga aljanna tsoron Allah salloli biyar azumin ramadan zakar dukiya ladabi wa shugabanni za su samu aljanna قال فقلت لأبي أمامة سنجا أبو أمامة منذ كم سمعت من رسول هذا الحديث تندق وشكجي ونادي سندق باكي النبي قال تسمعت وأنا ابن ثلاثين سنة ناجي لوجي إنا للشكرة ثلاثين أدوني قال أبو يسوع هذا حديث عن كم المجلد ناشطة ما لا يقول هذا المجلد فرقوني kai har yanzu mujalladin farko ya na uku kai har kaje uku ne yau ne zan shiga uku malam wane ce dukan kai naka na ɗaya ba to matsala matan ka ɗaya kana mujalladi ɗaya matan ka uku uku kana mujalladi ɗaya eh shi shi wani nan biyu ta rage ka gano ka masu rasa Ma ne mala na ga shi. uku ne wallahi ya da da uwar ƴaƴansa alaysa ka zalik yawwa masha Allah <laughs> ya kamata a riga aje maka kujera eh, kaga daga kai sai sai keke eh, shi ya yi uku amma mai mai masha Allah ko ko wani da in Allah da ba za su daga kan ɗayan ba da makwabcin shakeke na abuna masha Allah ko ba ga shakeke yawwa na'am Kitabun zakati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama littafin zakka daga manzon Allah zakka rukuni ne na uku cikin rukunan musulunci aboki ne na sallah ba sa rabuwa wa imu salata wa atu zakata ibn al-arabi ya faɗa ji aridatul ahwazi idan ake zakka yana iya ɗaukar sadaka na wajibi da na mustahabi da kuma haƙƙi na wani kamar shi sadaka ce da afuwa amma a shar'ance wani dauki ne na dukiya iya kai wani abu na adadi zuwa wani lokaci sai a bada da zakka babun ma ja'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi man'iz zakati bayanin da yazo daga baki annabi game da hana zakka min at-tashdid tsananin da yake jiran mai hana mai zakka shehi kana ba da zakka eh <laughs> wanda kenan to kaga irin narko da yake jira wanda baya ba da zakka ko ba ga ba akwai yan kasuwa kayan su ma za su bada da zakka su ma laruna su ma la shirya ko alkubra kubra ko wa gaba ire-iren su da akar makalla ko kuna bada da karshen shanu da awaki da tumaki masha Allah ya eh wannan ma zai bada da zakar kuɗi da laifin masha Allah duk da dai mun ga ta fara koyawa ɗalibai irin kayan da kake sawa tunda muftil am ma ga shi dama da shi muftil am ko kuma mu taɓa ganin da ƙananan kaya amma tunda ya ga kayan kabila na ƙananan kaya tana sawa <laughs> na'am bai ba komai su mali akwai ne suke sayar musu amma shi muftin kam dai na'am hannad ya ce na zo حدثنا حناد السري التميمي الكوفي قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال أبو ذر جئت إلى رسول الله وجالس في ظل الكعبة نازو جاء النبي نكرت شيرا زورا إنور الكعبة قال سيج فرآني مقبلا النبي تندي gani إنا فسكنتوا ina زوا إن جاء أبو ذر sai annabi ya fara magana kamar haka هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة أنا سمي من سامر أبو بكر sun fi kowa asara a ranar kiyama sun fi kowa asara na rantsa da ubangijin Ka'aba a ranar kiyama yana ta maimaita qala sayyidi fa qultu nace mali la'allahu unzila fiya me ya faru da ni ko Allah ya saukar da wani aya kai na ne ni Abu Dharr kala yace sai na ce annabi kullu na ce man hum su wane ne ya manzo Allah haka fidaka abi wa ummi na bada fansar iyaye na don kai fa qala sallallahu alaihi wasallam humul aktharun su da da suka fi kowa tara dukiya masu tara dukiya su suka fi kowa asara illa man qala za, wa haka za, wa za, sai da wanda ya yi sana ya yi sana da bayan ta dama ta hau ta gaba sai wanda ya ta kyautata wa? Ba hasa baina yadayhi annabi ya damka a gabansa wa ayyami ayyaminihi da damansa wa an shimal da hagunsa thumma qala sana sai ce, wallazi nafsi bi yadihi la yamutu rajulun mutum ba zai mutu ba bai dau iblan ya bar raquma aw bakaran ko saniya lam yu'addi zakataha kaji maki mutum ya mutu ya bar saniya ya bar raquma ko saniya baya ba da zakka illa jaharu yawmal qiyamah sai saniyar ko ra'uma ta zo ranar kiyama a azam makana ta fi yadda take girma sharon ɗan sai a kumbura shi kamar tudu a akuya in ta mai da shi kamar masallaci ta daga kwanta su riga sukuwa kuwa akan wa asmana wuta fi kitse yadda take a duniya ta dawo ta riga taka shi bi akfafiya da kuffinta watan tun tana tunkuɗinsa bi ƙuruniya da ƙahonta kullama na fidar ukra duk lokacin da na ƙarshe ta wuce adad alaihi ula na farko sai su zo hatta yin zaɓe in shanun arba'in ne hamsin ne sittin ne ɗari ne dubu ne in awakin hamsin ne tamanin da za a jera su rawa sai a kwanta da shi a fili su riga taka shi suna kuka suna zagaya na ƙarshe da ƙetarewa na farko da ya ɗin ya fara hawa wannan tsomin tabi ne na azaba advance ne tsomin tabi na yini shekara dubu hamsin din nan kafin a gaɗin da ya dace a cilla shi a wuta hatta yi bai zai ci gaba da shan wani wahalar har a yi hukunci da lalle jama'a wannan hadisi yana nuna mana ba karamin bala'i ba ne a ce mutum baya ba da zakar dabbobi kan na ce yadda suke haka ba za ta yi da su a ranar kiyama su rika kafa da marwa a ruwan ciki ai bala'i وفي الباب عن ابي هريره مثله وعن علي بن ابي طالب قال لعن mani الزكاه صدقه an mene wa mai hana zakka sai nan ne ne shi eh alhaji ba ka ba da zakka ko dukiyar ka ya kai zakka kai alhaji sinalle wannan fi وعن قبيس بن قلب عن ابي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال قال ابو عيسى حديث ابي ذر حديث حسن صحيح واسم ابي ذر جندب بن سكت ويقال ابن جناد حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم ابن الديلة عن الضحاب المضايق قال الاكثرون Eh, wanda suka fi yawan duki ashirar da ala wanda za su suna da eh, dubunai gomayya gomayya a dinari ko azur to jama'a wannan hadisi ya zo mana da bala'i ga wanda ba cire zakka na daga cikin bala'i da yake jiransa dabbobin za su riga tattaki a kansa a ranar kiyama a tsawon shekara dubu hamsin na daga ciki shi tsinanne ne ko ba gaba ba shi tsinanne ne wannan dan kaɗan daga abu ne ka a wannan baji amma ayan qur'ani ya ƙaro wasu narkon ya ce yau mai kuma alayafi na da jihannan fatukuwa bi haji ba wa umar junubu wa tsoro za a mai da dukiyar dutsen guga tsafi sa daga guga sa da goshinsa da kuma tunsa da gefa ana ce masa wannan dukiyarka sada hadisi ya ƙara da za a mai da dukiyar kumurci maciji ta riga harbin su kenan daidai lokacin da suna tattaki a kansa kuma an mayar da su wasu bangare na dukiyar kuna eh, maciji ne eh, babba yana ta eh, an buɗe bakinsa an yi yana ta harbi a cikin bakinsa yana shaye da shi gobe sadako Allah ya kira wanda baya bada da zakka da suna biyu mushriki kuma da kafiri wa wailu lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata kaya wailu lil mushrikin narko ya tabbata ga mushrikai kamar me sai ce ya zakata alladhina la yu'tuna zakata ko ce wa bil akhirati hum kafirun saboda haka rashin cire zakka bala'i sai ga wani yanzu iyalansa sun sani ba cire zakka a unguwarsa an sani ba cire zakka a sa an sani ba cire zakka ba taba jan alaji a cire Ka ga jama'ar suna gani Ka wani kaga ya bar mummunar shi sai ga ya yi noma ya shigar da amfani kawai ya ɓata rai ba zai cire zakka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kudin ya kai zakka ba a cire masa zakka hatsin ya kai zakka ba a cire masa zakka ausu biyar buhu biyar zuwa samun zakka ya kama wani sai noma buhu a wallahi ba ba wani buhu ɗari wani ko zaka ne na cuwa-cuwa zai sa mutane ne su je su masa eh, gayya wanda ke shan jinin su zai ba su zakka yana shan jinin su ba biyan su ka yin suna ya ba su zakka din yana eh, nan gaba ya ce masu gona wani shekara za su je da gudu don zai ce kai wani fana ba a a kai musu kyauta da ka ce zakka da amma yanzu sai ka ga wani buhu ɗari zai samu da su akwai wanda haka na gani ta gansa da buhu takwas na ce ka cire zakka ko yace ah ba sai ya kai goma ba ba ruwan Allah don ka wahala ka fasar da roban feshi ka fasar da taki ba ruwan Allah ka kashe miliyan ɗaya kai noma ta samu buhu biyar dole ka cire rabin buhu in ba ka ba ruwan Allah wala wata zai kona ka har ma kana jile ranar girbe ba ke so ka bayar wa atu haqqahu yawma hasadihi wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wani zai kawo din yana tunanin kamar ya cire kamar kada ya cire har ya bata arabu kuma wai wani zai doka wai zakka da sai masara sai ga sai noma masara waken sai ke ce ni wawa ne dubu sha shida ba to Allah wawa ne in kai din ganin kai ba wawa ba Allah wawa ne ya baka aljanna don kana ga wasu ya fi da sa banka ka zai a wuta wallahi ka ci wuta ka ci wuta dan uwa in ka noma masara ya kai da sabin zakka dole ka bada zakkar masara ka noma wake ya kai da sabin zakka dole ka bada zakkar eh, waken ka noma gyada ya kai da sabin zakka dole ka bada zakkar gyadan eh, ka noma barkono ka bada zakkar barkono auduga ka bada zakkar auduga gangala ka bada zakkar gangala duk abin da ake buhon dole ka bada zakar muna dole ka bada zakar su in ba haka ba Allah ya kira ka da suna biyu a Qur'ani yace kai mushriki ne ba ma guje ne pagan ne sannan ko ya kira ka da kai kafiri ne ba mu muka faɗa ba fa wailu wa wailu lil mushrikin alladheena la yutuna zakata wa hum wa hum bil akhirati hum kafirun sannan kwa ranar kiyama mace zai za su yi ta harbinsa sannan za a zo da dutsen guga wanda za a tura garwashin jahannama mai zafi da sokin a rika sa maka a cikin a ɗauke ka jefa ka a transformer kai a ɗauke ka kai a jefa ka ka inji ka inji da ka sani na duniyar gaba ɗaya makamashi da ake yi na nukiliya ka tattaro shi gaba ɗaya raɗaɗinsa da shokin ɗinsa bai kai ɗaya bisa saba'in na jahannama ba akan wake ka shiga wuta Allah tsine wannan waken akan gyada ka shiga wuta shi kawai don ka daddin ka su ta su a wawa ba ka san za ka mutu ka bari ba ka in ka mutu za ji abin da ka da buhuna a cikin kabari ba ka san za ka mutu ba ne shekara nawa ya rage maka kake gani Da wama za ka yi a duniya ko mala'ikun da za su maka tambayoyin kabari akwai kawunka ne a ciki ko kuma aljanna ɗin a ranar kiyama gidan ubanka ne idan Allah ne tilka aljannatu allati nuriqu min ibadina man kana taqiyyan baka cire zakka wani sai a zauna ana zagin dan ka alsuwa ba sa cire zakka shi ko ba mamaki manomi ne ko ba ce wallahi ka tashi ka cire zakkar dukiya. in ka sani ba ka cire zakka ya kai shekara goma to yau ka yi lissafi ka cire zakka na shekara goma ina gaya maka da wasa a ranar kiyama lokacin da Allah zai jefa kauta zai ta alam ya ati kuma zai wani irin son duniya ne haka saboda haka labudda ka cire zakka zakkar wake ka cire zakkar masara ka cire shinkafa ka cire yaɗa ka cire ko ka cire tsakaninka da Allah wani wasu ya ɗauka wai in buhu sha biyar sai dai cire na zinkar goma a'a shi ai daga biyar in mai toliya ne buhu hudu da rabi in mara toliya buhu biyar za ka raba za ka riga cire masa zakka in buhu shida ma haka in buhu goma sha ɗaya ka samu buhu goma zakkan buhu ɗaya buhu ɗaya na kai in mudu arba'in ne mudu goma tara naka ɗaya na Allah kenan buhu ɗaya da mudu hudu sai mai mudu arba'in da biyar biyar ne ta samu buhu sha ɗaya sai ka bada buhu ɗaya da mudu hudu da gwada ciki ko gwada cikin baka cika ba za ka shiga wuta don Allah ya faɗa wa mai amal miskalin zarratin zarratin sharriyar ka auna da gangan ka ga ya shiga da gangan ka cire ƙwayar masara ɗaya don wai kawai ka rage ne don wannan niyyar to shi ma zai kai kauta don uwa wa mai ya'mal mithqala zarratin sharriyar kiyama fa ba wasa bane a duniya ne yanzu sai ja kulle ka police station ka ja ibe ne amma Allah zai dafa ka wuta wa zai ibe ne Allah ya kai dan wuta ne ka isa ka ce ya Allah zan dauka gara ka isa ka kira wani lauya da tsumma wuyar shi eh, lafta ya ce zai karbe ka tsirara ma ya ba ba yar ciki ba court balle da sai gashi nan tsirara loba kai ma tsirara loba فما له من قوة ولا wallahi shi ne babban bala'in da yake damu ta masu noma tsantsa ka ɗauka baina mangada wa helma jibir wa baina fiku wa baina malam wa baina zur wa baina kaza wa baina kaza wa baina judam wa kaza wa baina farm center ka tara su wallahi da za a ba da zakar hatsi tsakani da Allah a garin wala ba wanda zai auku ba wanda zai kwana da yunwa akwai mai samun buhu dari ba garin akwai mai samun buhu dari ka duba to kaji akwai mai samun dubu ɗaya da wani to in ya samu zakka ya samu buhu dubu ɗaya ma zakka buhu ɗari ba da a zo a ta surutu a abubuwan ga canji ba kultum an na haza kul huwa min indi anfusikum huwa min indi anfusikum kana noma ba ka ba da zakka ka ce me yi bada? dole gona ya mutu mana dole kai feshi bai feso ba mana kai feshi da ciyawa da saboda ka rashin cire zakka bala'i wallahi ka tuba ka cire zakka ki tuba ki cire zakka yadda namiji in dukiyarsa ya kai zakka zai cire mace ma yana kanta ba ma za a idza addaita zakata ba karka zai ta ma alaika babu da yake nuna in ka bada zakka ka sauke nauyi da yake kanka na wajibi sai dai ana neman ƙananan taimako kuma sai ka ci gaba da taimakawa don karka ce shi nan ta samu masara buhu ɗari ka ba da zakar buhu goma sara buhu casa'in shi nan wani ya zo ta alaji ban da abinci a gida na sai ka ce na gama cire zakka na a ɗaya ko ka ba shi ai Allah damuna ba sau ɗaya maka ruwan sama ba ya yi ta maimaita maka <laughs> wannan kenan حدثنا عمرو بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن حارث عن دراج عن ابن كجيرة عن ابي هريره ان النبي قال اذا اديت زكاه مالك فقد قضيت ما عليك gaba da zakar dukiyar ka gama abin da yake kanka amma hadisi nan da ifi ne قال أبو إسحاق هذا حديث حسن غريب وقروا عن النبي بن غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتوع wani ya ce ya rufe na cire zakka akwai wani haƙƙi a kai na annabi ce sai take sadaka ne saboda haka babu yadda za a yi ka ce dan waken suya ka ce gyada ka ce ya fi aljanna bai kai ɗaya na cikin aljanna wanda ma wannan takawa kake حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن انس قال انس يجي كنا نتمنى ان يبتدئ الاعرابي الاكل منا بورن بقوي مي حنكلي يزو فيسال النبي يتنبي النبي ونحن اذا مو منا ورن زامو كارو فبينا نحن كذلك عندما كنا اهكا Iza ta a arabiya sai wani bako ya zo fajina baina idai nabi muka zo gaba annabi mu ji tambayar sa fa qala ya muhammad inna rasulaka atana ya muhammad lalle dan aikenka malamin daga tura shi yayi wa'azi a garin mu ya zo mana an gane ko tana fa Amala na yariya mana annaka lalle kai tazum anna allaha ka wai kana riya Allah ya aiko ka shin da gaske ne eh fa qala nabi sai an yace na'am kware kuwa e shi ya zai tabbata qala sai mutum ba kawai ya da cewa fa bil ladhi rafa'a sama na rantsa da Allah da ya ɗaukaka sama wa basada al-ard ya shimfida kasa wa nasaba al-jibal ya kafa duwatsu Allahu arsala shin Allah ne ya aiko ka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam na'am eh qala sai ce fa inna rasulaka za'ama annabi in ka yariya lana gare mu annaka tazumu anna alaina khams salat kana riyawa akwai salloli biyar akan mu fil yawmi wal layli da dare fa qala annabi sai annabi na'am ai haka qala fa billazi arsalaka na ranta da Allah da ya aiko ka Allahu amaraka bi hada ina maka magiya da Allah da ya aiko ka Allah ne ya umurce ka ka ga mu yi sallah qala na'am sai shi sa wata ruwaya masu da yawa annabi uzra yace sa'iluka wa mushaddidun laka fil asla wa fi sufa zai maka tambaya amma kai hakuri zan tsananta maka tambaya zai zo da zafi zafi amma kar ka yi fushi da ni قال فإن رسولك زعم علينا من ذنك يا ريا منا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة أظن رمضان أكم shekara yana كم فقال النبي صلى الله عليه وسلم gaskiya ga mu ala fa billazi arsalaka Allah wa amaraka bi hada ina maka magiya da Allah da ya aiko ga shin Allah ne ya ce ka ga mana mu yi azumi ala nabi na'am ala fa inna rasulaka za a mutu dan akin ka yariya annaka tazumu anna alaina ala alaina fi amwalina azaka akan a dukiyar mu sai mu bada zakka fa qala nabi zani bai jan sadaka ya gaskiya qala fa billazi arsalaka Allah wa amaraka bi hada ala nabi na'am qala fa inna a za'ama lana annaka tazumu anna alaina alhajja ila albayt man istata wai ka mu je aiki aji ga wanda ya samu iko fa qala na'am eh قال سيدي فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال والذي بعثك بالحق لا أدع منه النسوء يا النبي والله ما زنبر أي أشكوين أبو بكر zai yi hajji don a garin ne a ko ba ya ce wai na abin ba zan rage komai ba wani abu sai su haɓe wai fa yanzu ba wai za ka ma mutum da ya yi noma in kin cire zakka ba za haɗe zai yi noma ba wai da abu nan ba don ya tsara hatsin da zai cire zakka zai yi dago zai tsara dukiyar da zai kai zakka ya ga wai a shiga shiga musulunci ya yi five over five amma sai ga mutum Allah ya kore a shiga shigan musuluncin tauhidi da ya rike shi a rabiya rabiya sallan yana yi ba mai kyau ba ba mai kyau ba azumin da yana yi sai ka ga ga kuɗin kamar zai kashe shi amma bai ji haji ba ga kuɗin kamar ya kashe shi amma ba zai ba da zakka a dole ya dawo ko 3 eh, over 5 kuma shi zakka abokin sallah wannan ke sai ya ce wallahi ba zan ƙara a kai ba ba zan ƙetare ba kuma wasa ba sana ya yi yunƙura ya tafi fa na nabi ta bai ce in sadaka in ya yi gaskiya ya aikata su a aikace da ya faɗa a arabi wannan ba kauyen da khalal ba tankar ya shiga aljanna qala abu isa hadha hadithun gharibun min ina al-wajh وقد روي من غير هذا الوجه عن انس عن النبي سمعت محمد بن اسماعيل يقول قال بعض اهل الحديث فكر هذا الحديث ان القراءه على العالم والارض عليه جائز karatu wa malami yana sauraron ka ko ka bijiro ya halatta mithlu sima daidai yake da ji wa ihtajja bi anna al-arabi arada ala nabi to wannan ba kauyen ai annabi masa wa'azi anan ba shi yayi ya ce eh shin Allah ya ce kai kaza sai ce Allah ya ce kai kaza eh shin Allah wannan ya nuna ko hajja ne ka yi, sai ka zo gaban malami ko ba ka ba kana karanta sai ka ce haka ne eh to nan eh din nan tamkar shi ya karanta ka tamkar shi ya ba wannan babu ma ja fi zakatin zahabi wal waraq bayanin da yazo game da zakar zinari wal waraq da azurfa imam turmuzi ya ce حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو أوانا عن أبي إيسى عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والركب ناي أفوى ناي yafe ذكر دواكي dokin ka دبوني ناي ne ذكر والركب ذكر باي da كان هذا باي kana da bayi ذكر trailer kana da fulani tirela goma ba sai ka cire zakka ba kana da kare kare tirela goma ba sai ka cire zakka kare kare ba babur kenan masha Allah na'am na'am to amma malamai suka ce annabi ya ce fa yayi abuwa ba wai na gaba ɗaya ba yadda za ka shanu ya kai kaza za ka ba da zakka awaki tubaki ku ba sun kai kaza za ka ba da zakka to don kana da doki sun kai adadi kaza ba ka ba da zakka don bayi sun kai adadi kaza ba ka ba da zakka amma sai dai in na kasuwanci kana da bayi kana tsara da ne ka sayar da su an gane ko kana harkar doki eh, kana odar doki ka sayar to su ana kai musu zakka amma zakkar kuɗi na kasuwanci da za ka yi lissafi sun kai miliyan ɗaya sai ka ba da zakar kuɗi ina fata an gane amma na don ana kiwon su kawai an ajiye su a gida ba don sayarwa ba to ko bayi ga su nan kawai ba don sayarwa ba ko dubu ne ba ba da zakar kuɗi. ka so kai sadaka ko kyauta ce fa hatu sadaqatan rikka annabi ya ce ku ba da zakar kuɗi zakar kuɗi min kulle arba'ina dirhaman a kowane dirhami arba'in in ji annabi kowane dirhami arba'in eh, dirhaman za ka ba da dirhami ɗaya don zakar kuɗi ana raba arba'in ne ka cire ɗaya bisa kowane dirhami ɗaya zakar dirhami ɗaya kowane naira arba'in zakar naira ɗaya dubu arba'in zakar dubu ɗaya za ka raba arba'in ne talatin da tara naka an gane ku talatin da tara naka sannan kuma ɗaya bisa arba'in shi ne mai shi ne wanda za ka bayar haƙƙin Allah wa bayan Allah ka ba su zakka wannan Allah ne ba su an gane ku to walaysa fi tis'ina wa mi'ati shay babu a cikin ɗari da casa'in wani abu me ake nufi babu a cikin ɗari da casa'in wani abu ba mamaki idan mutum zai bada zakka in dirhami ne to dirhami ɗari an gane ko in dirhami ne dirhami ɗari dirhami goma ko shi ne dinari ɗaya in dinari ne dinari ashirin to bayan a dirhami ɗari biyu ya rasa goma yana da dirhami ɗari da casa'in babu zakka yana da dirhami ɗari da casa'in da tara biyar ruba an gane ko shi ma babu zakka a kansa bai za bala gami a taini idan dirham ya kai ɗari biyu fa fi hato a ciki hamsatu darahim akwai dirhamomi biyar yanzu nisabin zakka na kuɗi ranar 21 ga watan rajab juma'a nan da ya gabata in kuɗinka ya kai naira dubu ɗari bakwai da hamsin da ɗaya dubu ɗari bakwai da hamsin da ɗaya da ɗari biyu da saba'in da hudu a tagace kawai dubu ɗari bakwai da hamsin da ɗaya da naira ɗari uku zuwa abin da ya sama sai ka raba arba'in ka cire ka yi lissafin kuɗinka ka yi lissafin kayan shagunka sai ka haɗa su ka cire bashin da ake in canjin ya kai dubu ɗari bakwai da hamsin da ɗaya da na ga suna rubuta dubu ɗari shida da abu ya wuce kaga darajar naira ya faɗi dubu ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wannan yana daga cikin saƙon da islamic timing and research organization suke tura mu kowane juma'a kowane juma'a allah ana turowa ƙarƙashin sheikh saleh a can kaduna kowane juma'a yana tura mun ah, amma ga wanda duk lokacin da zai bukata ya kira wannan cibiyar don jin nisabin zakka a ranar da yake so ya tambaya sai kira 08033140010 ko kuma kira lamba 07032558231 sai kira take za su ba su nisabin zakkan lokacin amma juma'a nan da ya wuce dubu ɗari bakwai da hamsin da ɗaya da naira ɗari biyu da saba'in da hudu ko yana miliyan talatin da bakwai da dubu ɗari biyar da sittin da uku da naira ɗari bakwai ah, na sata ajin sata na yanke hannu dubu tara da ɗari uku da casa'in an gane ko in kuma ɗan rubu dinar ne in za a yi aure to sai rubu dinar shi ne dubu tara da ɗari uku da casa'in Kene ba da dubu biyar bai kai rubu dinar ba in ko ɗauki fatawa mafi sauki da tabbatuwa don abin da mace ɗaya da shi a matsayin sadaki shi kenan ga ya tsira in kuma ba abin nan ba to kaga sai ya ba da kuɗi dubu goma zuwa sama <laughs> wannan kenan babun ko da shi ba mu gama wannan babin ba saboda haka na ce muku to amma a dubu ɗari bakwai da abu ɗin nawa zai cire sai raba raba da ɗauki kafin ya tafi da bible sai cire ɗaya dubu ɗari biyu zakar dubu biyar don dubu arba'in dubu ɗaya dubu tamanin dubu biyu dubu ɗari biyu dubu biyar dubu ɗari hudu dubu goma miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar za ka cire miliyan arba'in miliyan ɗaya za ka cire na akwai mai magana ne a eh one zero من جو سنا خبرين دكتور ها ا ايه، ذكر لا تجي بعين ايه،, ايه نعم مالك جبا وفي الباب انا ابي بكر السدي وعمر بن حزم آه، الى اخرها باب ما جاء في زكاه الابل والغنم بيان اللي يزوج من الذكر ابل ابل ذا من الصار إبل منين إبل إبل إبل إبل إبل إبل إيه إيه إيه منين كاير لا كاير لا إيه إيه رب منين لا amma za ka yi na nemo mana aya da aya wanda ya zo ba mu aya aya da ibil ba zai sani ba sai ba mu aya a'a wani hula zai kai mu da rikam ba mu aya ba mu aya aya da ya zo da ibil a ciki mun wuce mu wani wa min albagari duka je kai eh, eh, bari mu tafi can abu nan malin su ba mu aya mai ibil ba mu aya mai ibil ba ba da kawo ba kawo mu ji eh ko ma wancan din shi bakare shi ayi kawo mana aya mai ragumi da aka kira da ibil a'a ba ruwa ba mu a haun ba mu wa ya matsala ba shi ba a falayar jimon ba shi ba ba mu akar masalla ɗaya eh? wa min al iblis nayni kaga ibil ya zo to a juzu amma ma kula limo mana ma bari ina zuwa a a ima a ba wani ba na su yawa bismillah wannan malam gombe ta ba mana wannan na kusa da an ba mu aya da ibil a izu dinna نا باب zakar raƙuma والغنم مين الغنم يا جماعة آه a yawa awaki da tumaki duk حدثنا زياد بن ايوب البغدادي وابراهيم بن عبد الله الحروي ومحمد بن كامل المروزي المعنى واحد قالوا حدثنا عباس بن أوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن صالح عن ابي ان رسول كتب كتاب الصدقه النبي أردت وسيقه كان ذكر falam yukhrijuhu ila ummalihi annabi ya rubuta wasiƙa ya rubuta timetable da tsarin yadda za a ba da zakar komai dalla dalla amma kafin annabi ya tura ma'aikatansa da wakilansa a ko ina a duniya sai annabi ya rasu A ta gobe da har ya rasu amma cikin iko Allah fa karana hu bi sai sai annabi ya hada wasiƙa da takobi da ya rubuta wasiƙa kuna jin. sai ya sa shi a gidan takobinsa haɗe da takobinsa. kuna gane zancen shi ya sa bayan rasuwar annabi da wasu suka ce tun da annabi ya rasu za su sake ba da zakka ba don dama Allah ce khudh min amwalin sadaka annabi ne zai kabe zakka to da ya rasu za su bayar ba sai sai na Abubakar ya ce to tun da annabi ya hada eh, sai sai Abubakar ya yage su cikin abin da aka hararo annabi ya hada takardar zakar da me da takobi a wuri ɗaya. kire idan mutum bai bayar ba ana iya me ya gansa sai annabi ya hada sa da takobi sai ya aje sallallahu alaihi wasallam to da ya aje ka ishara ce zuwa ga wanda bai bada zakka ba za a yake shi umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ayati wa huwa yuqimus akwai wa yuqimus salat da قبض da annabi رسول amila bihi abubakar sai sai na abubakar ya aiki da min wannan takardar hatta ku bida har an karbi ransa wa umar hatta ku bida. umar ma har an karbi ransa wa kana fi to ga abin da yake cikin takardar kar a ce wane wane ya aiki da shi ba a gaya mana ba to ga abubuwan da yake cikin takardar abinda annabi ya faɗa a takardar sallallahu alaihi wasallam fi khamsu min al-ibil shatu idan kana da raƙuma biya sai ka bada shat tinkiya ko aku karamar dabba raƙuma sun kai biya sun kai zakka amma ba da raƙumi za a ce raƙumi biya sai ka bada tinkiya dai misali wa fi ashirin shata da raƙuma goma tinkiyoyi biyu wa fi hamsa sha an sha biyar talatu sha uku wa fi ishirin arba'in sha in ashirin tumaki hudu wa fi 25 amma suna kai 25 bintu makhad za fara cin rafi bintu makhad yar na guda, don al-makhad nakuda fa aja'a halme makhadu ila jinsin nakhla na guda. ana ce mata yar na guda? in raƙuma ka 25 zaka cire yar mai nakuda zakka yar mai nakuda shine raƙumar da ta cika shekara ɗaya cif ta shiga ta biyu ana kiranta yar mai naƙuda don raƙuma in ta cika shekara ɗaya ta shiga na biyu uwarta ta ɗau cikin kanwarta ko kanin raƙuma ina fata an gane to a wannan shekara na biyu ɗin uwar za ta fara naƙudar haifar kanin wancan raƙuma shi ta ake kira raƙuma da ta cika shekara ɗaya ta shiga na biyu uwar eh, yar mai naƙuda to dai eh, eh, ko yar mai ciki ko yar mai naƙuda saboda haka kenan idan raƙumin mutum ashirin da biyar har zuwa talatin da biyar har zuwa talatin da hudu kai zai ba da raƙuma da ta cika shekara ɗaya ta shiga ta biyu amma ta mace fa zai bayar in za a ba da zakar dabba ta mace ake bayar sai dai wannan kace za ka ba shi dai sai ce za ka son namiji zai laye da ita ba ni sai ka ba shi an gane ko ina zuwa sai ka ba shi amma abin da ta son ta mace don shi ma kwaɗe ta da shi ya kiwo an gane ko kuma ya ɗaru da ita to sai ci gaba da cewa a hanfa ila hamsu wa talatin zuwa talatin da biyar eh, daga ishirin da biyar zuwa talatin da biyar ana ba da raƙuma mai shekara ɗaya zuwa biyu ta shiga ta biyu bai zaza da in ta ƙaru a kan talatin da biyar ta zama da shida ko ta shiga talatin da biyar ɗin bai zaza da fafiha ibnatu tulabun in ta kai daga talatin da shida zuwa sama to za ka ba da ƴar labun ila 45 zuwa 45 me ce ce yar labo yar mai yawan nono domin yar mai yawan nono shine kuma da ta cika shekara biyu ta shiga na nawa na uku don kaga lokacin uwarta ta haihu tana shayar da mai kanwarsa tana da ruwan nono da yawa sai ake kiranta bintu labon an gane ko a galibi haka yake faruwa za ka ta haifa masa ɗan tana shayarwa kenan zai fita in talatin da biyar zuwa arba'in da biyar zai fitar da raƙuma mai shekara biyu ta cika shekara biyu ta shiga ta uku ya ta cika shekara biyu ta shiga ta uku ko da ta cika shekara biyu da kwana ɗaya biyu uku ta shiga na nawa na uku kenan ina fata an gane na fa'iza za dai in ta ƙaru akan arba'in da biyar ta zama arba'in da shida zuwa sittin fafiya hitka, ana cire hitka. ila 16 hekka hekka shine wacce ta cika shekara nawa uku ta shiga na nawa na hudu ta cika shekara uku ta shiga na hudu an kira ta hekka domin ma'ana hekka ta cancanta kenan ta cancanci a hauka don ta rasa ta cancanci a aza kaya a gadon bayanta an gane ko ta cancanci dabba namiji ya kusance ta ta ɗau ciki an gane ko shi yasa aka kira ta da me da hibka shi yasa aka kira ta da hibka na a sai ci gaba idan ta wuce wannan adadin fa in kan kashe esin kashe shi awwa idan ta wuce wannan adadin fai zaza in ta wuce daga 61 zuwa 70 fa fi ha jaza'a za ba da jaza'a ila 75 zuwa 75 jaza'a ita ce wacce ta cika shekara hudu ta shiga na nawa na biyar an kira ta jaza'a menene jaza'a mai kakkaryawa tana karya haƙorin haihuwa ai yanzu ga galibi yawon ya kai shekara na ke kakar ya gona wanda suka eh zuwa shi kuma da kuma ya kai shekara ya cika hudu shiga ta biyar yake kakkarya hagora shi ne sa cire jaza'a wacce ta shiga shekara uku ta shiga na nawa na hudu buɗe mana kofofin nan ko a kofa ko an kule da shi na ya ci gaba fai za da in ta ƙaru fa fi ha ibna talabun in ta ƙaru fa da ta wuce saba'in da biyar sai ka bada ibn bintu labun biyu ila tasina ko ba ga ba dama 45 da bintu labun to daya in sun zama tasai fa bintu labun nawa biyu aha sadaka fa idza zada fa fi hikatan in ta karu hikka biyu ila 20 wa 100 fa idza zada ala 20 wa 100 fa fi kulli 50 hikka in zaka yi musu kana da su 500 200 kai kowane 50 kawai hikka daya to ko zaka yi musu da 40 40 fa fi kulli arba'ina ibnatu labun yanzu misali kana da raƙuma ɗari biyu to in ka so in za ka bayar da zaka da bintu labun za ka bayar da biyar don kowane arba'in da bintu labun ɗaya kaga arba'in a ɗari biyu zai shiga sau biyar in za ka bada zaka ce da hikka kaga hikka ita rakuma hamsu da ake bada hikka ka a ɗari biyu za ka bada hikka nawa hudu in bintu labun fa yawwa masha Allah wa fi sha'i a awaki a tumaki da awaki fi kulli arba'ina shatan shatun kuji zakar da kananan dabbobi din ku mai da hankali kuji idan mutum yana da kuji awaki da tumaki arba'in zai bi fitar da ɗaya wasu ba sa gane wani lissafi jama'a amma ina zuwa kansa a kowane so arba'in za a ci da guda ɗaya ko amma ka ji fa ila ishirina wa mi'a har zuwa ɗari da ashirin yanzu idan kana da awaki da tumaki arba'in sai ka ba da zakar ɗaya arba'in da ɗaya da biyu suka zama tamanin ba za ka ba za ka cire zakka ba so ka yi ɗari ba za su ka cire zakka ba sai ya kai ɗari da ashirin sai ka cire ɗaya eh, suna suna da wani yawan ba ka san shi musulunci idan uzuri yana kama kana yankawa kuma don lalura kana da mara lafiya gida za ka sayar za ka yi kaza musulunci abu na yanzu da misali mutum cikansu arba'in lokacin cikansu shekara kafin ya zo sai lalura ya kama shi ba don kin zakka ba sai lalura ya kama shi ya sayar da ɗaya ko ɗaya ya kasa ko a yi masa aifuwa yanka ya ci to kaga yana gasu to a takaicen takaitawa ka wani in bai gane ba sai ɗauka tun da awaki arba'in za cire zakka ɗaya sai ɗauka tamanin za cire biyu a'a in ka cire a arba'in ɗin babu cire zakka a kanka kuma sai sun kai ɗari da ashirin to shi ya sa hadisi na yana rikitar da mutane kwarai da gaske ko a bulogul maram da ya kawo ya faɗi wannan magana kaga anan ma ce fi kulli arba'ina shatan shatun a kowane ƙananan dabbobi arba'in za ka cire ɗaya ila ishirin na wamiya har zuwa ɗari da ashirin fai za zadan in ta karu akan ɗari da ashirin ne sai ka cire akuya biyu lokacin da ta kai ɗari da ishirin ta tamanin ya karu a kai sai ka zo ka cire zakar tamanin ɗin lokaci ɗaya to in sun kai ɗari da ishirin ɗin sai ka cire biyu ila ɗaya ne har zuwa ɗari biyu ɗin fa idza zada in sun karu fa salatu shiyahin uku ila salatu miya har zuwa ɗari uku fa idza zada ala salatu miya shatin fa fi kulli miya shatin shatin fa fi kulli miya shatin shatin kowanne ɗari sai ka cire ɗaya a dubu ɗaya sai ka cire goma shi yana karuwa ana rage maka ne domin a kaɗan kaɗan su kai ta bayarwa ya kuma laisa fiya shay'un hatta tabluga arba miya to a nan wasu sai su ɗauka wai sai awaki zalla sun kai arba'in kafin ka cire zakka sai tumaki zalla a'a da awaki da tumaki su ana haɗa su kana da awaki talatin tumaki goma za ka cire zakka an dunkula su bari mu ƙara kan ƙarshen wani hadis wala yujma'u baina mutafarriqin ba a hada wanda a rarrabe wala yufarraqu baina mujtama'in ba a rarrabe wanda suke haɗe makafatar sadaka don tsoron cire zakka to ku ji wannan wala jima bai na mutafarrik ba a haɗa wanda suke a rarrabe me ake nufi ba a haɗa wanda suke rarrabe yanzu wani in ya gane in su arba'in ne zai cire zakka ina ba an gane amma in sun wuce arba'in sai sun kai ɗari da na ashirin sai su yi dabara in sun kai ɗari da ashirin za a fitar da guda nan biyu to sai su haɗa baki wancan arba'in wancan arba'in wancan arba'in su haɗa ya zama ɗari da ishirin ɗin don su ba da biyu madadin kowannen sai ba da nawa ɗan ɗaya <laughs> ka ga ɗan adam da wayo to shi da aka ce to wala yi jima bai na mutafarridi kar a haɗa dabbobin da masu shi daban-daban don wai su rage abin da za su bayar na ko ko wani naka arba'in na arba'in zo mu haɗa kai sai zama tamanin sai magon ka cire ɗaya ne ma cire ɗaya kaga mun bace a rububi sai sun kai ɗari da ashirin shine juma bai na mutafarriki don ai masu cuwa-cuwa ne wala Faragu ba a rarrabe bai mujtami'in eh abinda a haɗe suke gaba ɗaya a wancan bayani da na ga muku za su haɗa shi daban-daban don su ce sai ya kai ɗari da ashirin shi da bayani da imam malika cikin motsa suna yin sa wannan don dabara to amma a nan bayan mun bayan mun fassara muna iya sake ɗaukanta da wata fuska ba a haɗa abin da ke rarrabe wani ka tura kwamitin cire zakka in ka samu mai zafin kai zai iya shigowa gida kuna ji sai samu yara misali babansu ya rasu an raba musu gado an gane sai ga gasu nan su hudu kowa ya samu shanu goma goma su uku kowa ya samu shanu goma goma shanu na talatin sai ya ce to ba duk gidanku ɗaya ba ba babanku ɗaya ba shi na haɗa talatin sai cire zakka to ya kai mai tattara dukiyar zakka ba za su kai ba ba a haɗa abin da masu ita mai daban-daban amma ka ji da noma ne yanzu mu goma muka hana kuɗi muka noma gona ɗaya sai muka samu buhu goma yanzu mu raba ba ɗan ɗaya ba to in noma gona ne shi sai mun cire zakka <laughs> tun da dai gona ɗaya amma in kiwo ne to sai kuna kiwo ko eh, biyu sai kuka samu shanu hamsin ba su kai zakka ba sai sun kai nawa sittin sai dai in wanda na aka tsantsa sun kai talatin sai ba da mai zakka ne wala Juma'u? baina mutafarrid sanan ko wala eh, wala yufraqu baina wala yufraqu baina mujtami'in kuma abin da yake haɗe yufraqu baina mujtami ba a raba su wani da gangan sai ya rarraba dabbobinsa ya kai shanu goma Cameroon shanu goma Nijar shanu goma Najeriya sai ce da ba sa wuri ɗaya ba zan cire zakka ba a ba a rabe abin da mai shi ɗaya ne don tsoron zakka ko ina suke yi dukiyarsa wannan zai iya shiga sauran abubuwa mu ɗauka kamar zakkar kasuwanci kana da shago kana sai da blouse kana da kayan dubu ɗari a ciki kana da shago kana au kana da kayan dubu ɗari a ciki kana da shagon trader kana da kayan dubu ɗari biyu a ciki dubu ɗari hudu kana da shagon gwanjo kana da kayan dubu ɗari biyu a ciki dubu ɗari shida sannan kuma kana da shago wanda kana sayar da misali wuce kayan gwari sai zanto abin kucil-kucil amma in ka hada su lissafi zai kai lissafin zarka to sai ka cire zarka kun gane wannan har yanzu yana daga ciki ba a haɗa abin da suke rarrabe ka yi noma sai ka samu wake buhu uku masara buhu uku shinkafa buhu hudu kaga buhu goma ba ba za ka babu zaka kan ga sai kaso kai sadaka don su sun zama mutafarriqin suna da bambanci fil ismi amin a suna ba za a hada su a cikin ka zakka ba wala yafaragu baina mutamin ba za a rarrabe abin da yake haɗe ba kuma Shi ne, misali kana da jan masara buhu biyu kana da farin masara buhu sai ka ce tun da farin zallabe kai biyar ba jaz a Sunansu su me masara to ba za a rarrabe su ba tun da sunan su kawai ta ce da su kana da farin wake da jan wake ba ka rarrabe su ba duk sunansu wake kun gane wannan bayanin ka yi noma kana da shinkafa bosa buhu daya mai alura buhu daya alhaji hassan buhu daya ware ba su nan su ransu ba kuma za ka raba su za ka ba da zakar su ina fata kun gane wannan bayanin duk za ba da zakar su wannan kenan sannan kuma wa ma kana min khalitsaini abin da ya zanto na masu hulɗa biyu fa ina huma ya taraja ali za su dawo da shi tsakanin su bai sauya daidai wala yukhadhu fi sadaqa harima a zakka ba ka ban tsohuwa kar ka dauki tsohuwar ya ka ba wani zakka tsohuwar saniya ba a ba da tsohuwa a ka'idar zakka wala za tu aibin ko mai aibi ga wata mai dingishi irin aibin da ba a laige da ita in ka ta cire zakka ba za ka cire da ita ba a nan ya taƙaita hadisin amma akwai ƙari wala taisun ba a ba da eh, taure namiji shi yasa ku ji sai in mai shi ya ce na yi naka bani shi sanar jama'a zakka fa akwai canji duk abin da dama za ka ba da zakka dabba mai shekara uku shanu mai shekara uku sai baka da mai shekara uku kana da mai shekara biyu sai ka ba da mai shekara biyu ka hada da a daya <laughs> ina ba ta gane za ka ba da mai shekara uku ba ka da mai shekara uku kana da mai shekara hudu sai ka ba da mai shekara hudu ɗin wanda za ka ba sai ya ba ka tinkiya ya ba ka canji a bulugul mara ya zo da wannan ziyadar ina fata kun gane wannan wa qala zuri idza ja al musaddiqu idan mai zakka ba da zakka ya zo ka sama sha'a a salata ya raba awakin uku kuna ji in an ce ko da ba awaki ba Eh, sorry in zakar awaki za a da kare yanzu ba ce mana arba'in na mai shekara kaza ba sai a raba su uku za a samu masanin su sai kasa su gida uku fulufin khiyar ɗaya bisa uku ɗin wanda suka fi girma da koshi da shekaru wa fulufin ausat ɗaya bisa uku kuma a kasake wa fulufin shirar ɗaya bisa uku kuma da ya rage kan eh, kanjamamunsu wa khadal musaddiqu min al-wasat sai mai karban mai cire zakat sai a ce zaba a cikin zakatai kun gane bazance na ba zai dauki sharruhu ba ba zai dauki khairuhu ba walam yadhkur zuhri al-baqar zuhri arwayan nan kaga bai kawo da zakar saniya ba wa fil babi ana bi bakar nasudi wa ba'd bin hakim ana bi an jadi wa abi zar wa anas qala abu isa hadith ibn umar hadith hasan wal amal ala hadha al hadith inda ahmad al-fuqaha wa qarra yunus bin yazid ila akhirih

matsayin sun kai eh. eh zancen wannan bayanin na kaɗin gaba kaɗan za mu zo kan shi insha Allah za mu warware shi

to in ba mu zakka ne yanzu muka fara ta ba akwai bayani da yawa za ku ji amsoshin ku insha Allah ba ma ja'a fi zakatul baqara bayanin da yazo game da zakar saniya saniya ana kiranta baqara a ko ko akwai suratul baqara wa iz qala musa li qaumin la ya'murku an tadhbahu baqara an kira sharu da baqara da ana tabqaru al-ard tana tsaga kafa in ana buda da ita don albagar barkewa tana barke kasa حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وابو سعيد الاشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن ابي عبيده عن عبد الله عن النبي قال في 30 من البقر تبيع اذا متنا ده ثانيه 30 زي بعد مين shanu talatin zai bada tabi'u au tabi'atun ko tabi'iya wa fi kulli arba'ina musinna a kowace arba'in musinna ma'ana idan kana da shanu talatin kuna ji za ka bada me za ka bada shanun da ake kira mai tabi'u don aka kira su tabi'u wanda cika shekara ɗaya shiga tabi'u an kira su tabi'u don yana bin mamarsa <laughs> ya tabi'u ummuhu ya tabi'u ummuhu wa fi kulli arba'in sun kai arba'in musinna za a ba da musinna wacce ta cika shekara ɗaya ta shiga tabi'u to ana kira ta musinna daga asinnu haƙori ta fara cire mai haƙori babu eh, hadasa Muhammad ibn Ghailan an gane ko قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال معاذ بن جبل يتبع بعث النبي الى اليمن النبي يا ايكيني زوا يمن ان جي معاذ بن جبل فامرني سيوم يوم تشين انا اخذ من كل 30 بقره تبيعه اكون ثانيه 30 ابدا ذكرني tabi'a an gane ko a ذكر da او تبيعه كو tabi'atan ku gane wannan wa min kulli arba'ina musinna wa min kulli halin daga dukkan halin dinaran dinari aw adlahu mu'afari me halin me halin daya eh idan ba saba balaga haka ko akwai mai Janis? to malam kana ja to mumti kana da ja wani ya daga hannu a can ya kana da ja kana da ja ne jazakumullahu khairan malam ku kana da ja ne wa min kulli halin ya <laughs> in bai balaga ba ba za a cire masa zaka ba ko da dukiyarsa ya kai zaka don damu wani jumla ce muktariha muktara to wani yana da fitar da mutane ana to wannan kar in ja ku ba kar ba za ku gane shi ba wa min kulli halimin duk dan da ya balaga dinaran a ba da jizyarsa dinari daya kusan idan shiga ga daular islama ga wanda ba musulmai suna daular kafin kowane shekara za su ba da haraji jizya to idan aka ci cire haraji don ka je gidan wanda ba musulmi ba kafirin amana kirista ko wane ne to in su goma ba wa duk goma za su biya harajin shekarar ba a'a wa min kulli halin sai yaro ya balaga za a biya masa haraji jizya kun gane wannan yanzu gashi na an je wani yana da 'ya'ya goma sai zanto biyar duk kasa da balaga ne biyar sun balaga shikenan ko ba bayar da harajin fa na mace yana da yara goma sai ya zanto goma din biyar mata biyar maza maza din kuwa biyar biyu sun balaga uku ba su balaga ba to yanzu duk gidan harajin mutum biyu za a biya ba ba da zakka harajin mata sai uban gidan matar zama ba zai biya mata ba sai yara maza wanda halin sun me sun balaga dinaran za su ba da jizya dinari daya an ce halin muhtalim ana nufin wanda ya balaga amma a fassararsa dama mafarki to mutum ko da ya balaga ko bai mafarki ba ya yi gemu ya balaga kenan a mafiji au adlahu au idlahu ma'afira me idlahu ma'afira idlahu kenan an zo ba shi da farin kuɗi lakadas au idlahu sai ba da wani abu daidai kuɗin in mai gwanjo ne sai ka dilan gwanjon da ya kai kuɗin ko a ware kayayyakin da ya kai kuɗin in eh, mai sayar da magunguna ne mai sayar da kayan mota ne ina fata an gane mai sayar da rodi ne sai bayar da kaya amma asalin idlahu shine daidansa ma'afira na tufafi ma'afir tufafi Ah, wani gari na ana kiransa mai asir suna sana'anta kaya to galibi eh, eh, kafira mana da suke zaune din suna harkar wa'annan kayan kenan in ba shi da kuɗin harajin sai ba da kaya madadin kuɗi din kun gane to yanzu wannan hadisi ya nuna mana in za a karɓi jizya a wajen kafirin amana a daular islam za mu za a karba ne don ana tsare masa lafiyarsa da mutuncinsa to shin wani hadisin kai ya nuna mana an yanke abin da za a karba dinari daya a shekara dinari daya ko yanzu dubu talatin da bakwai da yan kai sai dai malamai su yi maganganu shin ana iya karawa ana iya ragewa daga wannan wasu ka ce ba ƙari ba rage wasu kuma suka ce ana ƙara ana ragewa magana mafi inganci ana iya ƙara ana iya ragewa ah, yana kamawa ne da harkokin kasuwanci da ake ciki da halin yanayin rayuwa da ciniki ko rashin ciniki da ake ciki tsarin kuma yana iya kama kuma karfi karfi ana iya cewa to wanda yake rayuwa a garin kuma yana da yana harkar kasuwanci ga abin da zai biya wanda baya harkar kasuwanci ga abin da zai biya ina ba an gane ana iya kimanta wanda shagonsa ɗaya ne ga abin da zai biya wanda biyu ne ga abin da zai biya ana iya duba gonan source of income gurgurin shi قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعض هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي بعث معاذ إلى اليمن فامره ان ياخذ وهذا الصح وما جاء في كراهة كراهية اخذ خيار المال أنكي ككفي ما في kyau na dukiyar ازكى a zakka ke sadaka mun tsallake hadisi ɗaya ko eh, wannan shi ne wannan ma'ana ku zakir eh, kar ka zo karban zakka ka duba wani shanu yafi koshi da kyau ka cire eh, a matsayin ka na mai cire zakka dukiyar mutane ka ce sai shi zai cire حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيل قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي أم أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله بعث معاذ إلى اليمن annabi ya tura mu'azu ɗan jabal zuwa yaman ko ba gaba fa qala ya ce wasa innaka tati qawma ahli kitabin farhum ila shahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa in wa da'u zalika fa في اليوم والليلة فإن وعداؤوا لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صدق في أموالهم توخذوا ذاك الزكاة من أغنيائهم daga mawadatarsu wa turaddu ala fuqara'ihim amayr wa talakawansu fa in wa'da'u li zalika fa iyyaka ina kwabanka wa kara'im amwalihim kada ka karbi manya dukiya a shine muhallin dawatul ka ji tsoron wanda ka zalunta ko da wajen cire zakka ne ka zalunce shi dabbar da ba shi dace cire ba cire to ba ina wala yasa baina wa na Allah hijab tsakanin Allah ya isansa da Allah babu hijabi abin da zamu duba nan an ce zakka ana karba daga mawadatan su a bawa talakawan su to wannan ya ka sabani mai tsanani wasu na cewa ana nufin kara dauki zakkar daga wani gari aka wani gari eh talakawan Yaman aka bi zakkanu masu kudin su a bawa talakawan Yaman amma kamar imam bukhari a sahihin sa yayi babu akhdhu sadaqa min al-aghniya wa turaddu fil fuqara haythu kana shi yaji babu akan eh, a cire zakka daga dukiyar mawadata a ba wa talakawa duk inda suke kaga ba sai a garin ba sai imam bukhari ya kawo na da ne ya fahimci to khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim fuqara'ihim sai zanto fuqara'il muslimina an gane ko wasu ko suka ce a'a ba wai talaka wasu ko suka ce a za karba daga masu kuɗin garin a ba talakan garin za a to ya haka ne za karba daga masu kuɗin garin a ba talakan garin in garin ake nunawa kenan kenan duk ɗan garin da musulmi da ba musulmi ba kenan kaga wani hankali ba zai ɗauka ba amma lalle lalle jama'a da yawa suka ce a cikin malamai abin da zai zo hankalin mutum yana nuna za karba daga talakawan garin a ba mawadatan garin wasu kuma suka ce a'a duk inda talaka za ka ba daga mawata tan garin a ba talakan gari. wasu kuma suka ce duk inda mabukaci ke ana iya kai mishi yi maganganu da dama ibnu gigul id ya fifita ana ka bayarwa ko da wa talakan da ba a garin suke ba malamai sun yi sabani kan wannan mas'alar abin da shafiya da malikiya da sauran suka da malikiya da jamhur suka rinjayar kar a ɗauki zaka daga wani gari a fita da shi daga garin da aka tara sai dai in a garin babu mai cin zaka, yanzu kamar akwai zaga ba mai cin zaka a ci sai ga masu da yana ɗaukar miliyan uku a wata to kaga ah, in garin ba mai cin zaka a suka ce ana iya ɗauka daga wani gari a kai wani gari wasu suka ce a ah, ko da a garin akwai wanda ah, akwai mabukata ana iya kaiwa wani gari amma da sharaɗin ba duka ba ko kuma da sharaɗin in wani musiba ne ya faru a garin ina fata an gane irin a lokutan baya za ka yi ga kamar irin matsalolin da yake faruwa a jos haka ko ba ba ko a halin yanzu a ce ga wasu sun ratsa magunan su yan gudun hijira da sauransu sun tsinci kansu a wani wuri babu tallafin gwamnati babu kowa da yake musu abuna ko ba ba to kaga mutum ya ji suna wani gari zai iya kai musu kamar yadda za ka ga abuwa yana faruwa ana iya farma eh, fulani a wani wuri kaga an sace shanunsu an cutar da su to in ya dace da lokacin zakka ko da ba a garin ba mutum zai iya tura amma ba a so ya bar wurin nasa yamci ina fata an gane to ga zakar shi zakka yana cikin abin da ana son ka bayar da shi a bayan in ka ba mutuma ya halatta ka ce masa kudin zakka ne don kaga abu na farilla bayyana shi ya fi boye shi <laughs> ina fata an gane ayin sallan farilla ai ya bayyana ya fi yin sa a amma sadaka ta dauki yin sa a boye shi ba ma ja fi sadaqatin zar'i wa tamr wal hubu a takaice magana da na ɗauka wacce magana za mu ci karo da ita kusa magana da malam boba kafara wanda kowane shekara daga wannan ɗaya ɗaya a dama na ɗauka za mu wurin yana kusa amma akwai tattauna malamai sun rinjayar har ya kai wancan adadin kowane shekara zai riga bada ɗaɗɗaya ka gane ko yawwa sai ya kai wancan abu na ɗin sai ya shiga biyu biyu da wannan kiran sai na gaba babun ma fi sadaqatin zar'i zakar amfanin gona wa tamri da dabino wal hubub da hatsi حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي عن ابي سعيد الخدري ان النبي قال في ليس فيما دون خمس زوج صدقه babu cikin abin da yake ƙasa da raƙuma biyar ba ce zakka raƙuma biyar eh kasa da shi hudu kenan ba za cire zakka ba sai dai biyar sai muka ce za cire tinkiya walaysa fi ma duna khamsi wagen sadaka abin da ya gaza kokiya biyar babu zakka a ciki walaysa zakar kuɗi kenan walaysa fi ma duna khamsati aw sukil sadaka abin da ya gaza ausuke biyar buhu biyar babu zakka a ciki buhunsu kuma ana aunawa ne da sa'i sa'i sittin shi ne buhunsu ɗaya ko kuma muddin nabi sa'i sutun shi ne muddin nabi sa'i sutun shi ne buhun su ɗaya in muddin nabi kuma muddin nabi ɗari ɗaya da tamanin an gane ko shi ne alƙiyasin buhunan mu na nan yanzu buhu kala kala ne yanzu akwai irin buhun da za ka je wuraren mun cika ɗin nan za buhunsu daban da su irin eh? yawwa to ga su irin buhun su wannan buhu huduma ma ya kai zakka amma galibi namu na nan mara toliya buhu hudu da rabi mai toliya buhu biyar zai kai zakka wani wa ake barci tsakaninsa da Allah da masha Allah <laughs> a zafi na ba AC barshi barshi ba zai shiga rekodin ba eh hmm. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري عن النبي نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وذروي من غير وجه عنه والأمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسك صدقة ده أبن يجزى بغول بيرنا أوسك ناس باشد زكاة wal wusqu shi wusqi 60 sa'an sa'in 60 wa khamsatu awsuq 300 sa'in shi awsuqi biyar kenan sa'i 300 ka gani kenan sa'i 60 sau biyar sa'i 300 sai ka bada zakka wa sa'un nabi sa'in annabi khamsatu arqalin radal biyar ne wa sulusun da sulusi wani abu ne na gwada nauyi wa sa'u ahlil kufa na mutanen kufa samaniya su arqal tara ne walaysa fi ma duna khamsi wakin babu abin da ya gaza ukiya biyar sadakatan zakka na kuɗi kenan wal ukiya shi ukiya arba'un dirhaman dirhami 40 shine ukiya rab raba da dirhami 40 to dirhami 40 so biyar kaga shine eh, dirhami 40 so biyar ka dirhami 200 shi ake bada zakka wa khamsu wakin shi ukiya biyar kuma mi'ata dirhamin dirhami 200 walaysa fi ma duna khamsi zawjin sadaka abin da ya gaza raƙuwa biyar babu zakka يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغ 25 من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون 25 من الإبل في كل خمس من الإبل الشاة sai mu tsaya na tunda an ɗauke wuta abin da faɗa na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure ko ko sun tuna sha Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika Thank you.